assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu masu sauraron mu barkamu da haka tare da sake sada da mu yin wannan shirye-shirye na studio kalangu barkamu da haka a cikin wannan sabuwar hawara wadda maudu'in nata ya karkata akan tafiyar gandari na binnan kwanni gandarin binnan kwanni yana da eka uku da aka gudanar da aikin gyaran shi tare da taimakon wannan kungiyar mai suna miliyoniyan challenge a kun mca da gudunmuwar gwamnatin kasar jamhuriyar niger an an karbi aikin a bara shekara ta 2023 kuma tune manoma sun soma gudanar da ayyuka a cikin wannan gandari na birnin kwanni abin da yake fafataka yaƙi kan karamcin cimaka a cikin jihar tattawa da ma kasar jamhuriyar nishar gaba daya a fannin ayyuka na noma anka a bisa ga musamman wannan muhawara za mu tattauna ne ya ne gandarin ke gudana a yanzu haka sannan kuma za mu bayani akan wani ayyuka ne manoma ke yi a cikin wannan gandari sannan wane matsaloli ne ake fuskanta musamman a bangaren gudanawar wato gandari na birnin kwanni a kan haka domin tattaunawa a nan ɗakin magana mun gayyato alasha adamu abdu shine ɗaya daga cikin musamman magabata a bangaren ma'aikatar da ke kula da harkar ruwa na gandari cewa da iya karkashin ma'aikatar onaha akwai alhaji musa jagora ne na musamman cooperative ma'aikatar manoma kenan kungiyar manoma eh, barka da wani ku akwai kuma shibo chamago ɗaya daga cikin kungiyoyin kwarkula bugu da kari kuma wato manomi ne shibo barka da wani ni asma musa zika ne nake lalimar habin da ku tare da kasance da ku a ranar ta yau. mun gode da halartar ku a wannan wurin ko a cikin wannan muhawara tamu ta ranar ta yau za mu bayani ne a bisa ga musamman wannan ayyuka na gandari na birnin kwanni cewa da inda aka kwana game da waɗannan ayyuka na gandari kenan za mu soma da alasha adamu abdu ɗaya daga cikin jagorori a bangaren ma'aikatar onaha masu kula da harkar ruwa ya ne bayani game da musamman tun lokacin na har zuke yanzu game da musamman gandari na birnin kwani mi abiya ne game da shi to dangance da harkar gandari sai in ce ma kamar dai hali yanzu tun da yanzu na dai mca ta gama na ta aiki yanzu ta ba mu gandarin yanzu na daɗa muke bisa ga aikin na noman gandarin to lalle ita gyaran da duk ta yi kan ta gyara dawaki ta dai shirya da hanyoyi ko iri na cikin gandari to harkar da ruwa inda ruwa ka bi dai ta gyara kenan shi lallai sai mu ce ta gyara gandari insha Allah to sai dai abinda kan aron gwame dama shi na ɓatta haya kan ruwa to ruwa suna a ruwan gwame ga gyaran gandaren to kuma su muka fata insha Allah su ma mu samu in Allah su gwamnati shi taimake mu da wannan gyaran shi da ya rage muna muna fata haka nan kuma in Allah su mun sa ran ana bisa hanya to dangance da aiki yanzu lalle mun so mu noma cikin gandari kuma noman da muka cikin gandari an yi na damana an yi na rani sai da rani na ranin bai kawo abin cishi batun da kamar wanda nace ma rashin ruwa dan sai da ruwa na akan shi to ba a samu ruwan ba to eh, alasha adamu eh, ina bayani game da musamman bayan karbar wannan gandari da aka gyara eh, a shekarar bara ya gandarin ke tafiya a yanzu haka ya yake tafiya gandari za a yi mishi ka ta ga halin yanzu tunda dai muna jagororin shi kuma mu muna nan ta da dai ka'idodi wanda kamata mu ta da gandarin kenan sai dai matsalolin da muka fuskanta cikin tahiyat to kuma matsalolin da muka fuskanta cikin tahiyat lalle sai in ce ma mayan matsalolin da muka fuskanta cikin tahiyat kamar bisa ga wadannan na ma dai matsalar farko ita wata taruwa ta ita muna fatan Allah sa a cimma ƙarshen ta ita ma to matsalar da muka fuskanta kuma mai bi mata babba ita ma bisa harkar ɓannan shi na cikin gandari na uku kamar wadda ce ma to na uku jan harkar redevance ta da yake ita ma redevance an san ita ta ɓatta gandari ita ta da ita ta aka gandarin to muna samun matsaloli ga waɗanda kamar biya amma lalle muna shaida musu cewa ita redevance wa abuta wadda sai ka biya inda har kayi noma cikin gandari to sai ka biya ta to ita akwai dokokin da gwamnati ta shata waɗanda in ma baka bai ba tun da ya ce gona tashi tashi baka na yi ka noma in ka noma kuma diyar ta ka biya kenan in baka bai ba gwamnati shi shina da dokar da shi ka amshe ma shi ba wani wanda ka biya kenan nan kaga sai dai mu kira ga manoma ka su yarda har dokar ta hausu ha kenan kamar da muka faɗa musu su ko ne shi kiyaye da biya cikin lokaci kamin mu ci gaba a cikin wannan shirin zamu mu ji ta bakin wasu manoma na gandari na birnin kwanni waɗanda za su yi muna bayani game da yadda ayyukan nasu ke gudana a cikin wannan gandari tun bayan lokacin da aka gyara wannan gandarin da kuma irin matsalolin da suke fuskanta. wanda ka waɗa maka shi kuɗin redevance sai manomi ya ji daɗi ka biyan su abu ne wanda ya zama ma kamar dole na kamar kana haya ne na shagunoni ko na abu wanda ya kamata a ce duk shekara ka biya meri to ikoki kamar haka nan na ikokin kuna me akwai abun da an ga ce da an gama gyara za ku biya na rema to amma su gane su wannan wani ka amsa kuɗin rema sai nan aka ce idan wani idan rawa ta canza ma kiɗi canza yake a dibi lokacin da aka ciki a dibi kuma ayyukan da mutane sun kai da amma manomi na mai noma rani abin da addaɗi na yi shin ya noma abin nan ya yi kyau ya samu ruwa isasshe har ya sai da wannan bai jin wayar shi biya redevance kai tsaye amma manomin da ya sa abun bai ishe shi ba ya hasara shin da hasara za a bari ne ko kuma a da biyan kuɗin redevans kenan ba mu ce da su biya kuɗin redevans ko kuma da mu ce ba mu ce biyan kuɗin redevans ba wai ba daidai bane a daidai ne saboda dan gyaran gobe ne ake yin shi amma amma muna son a ce masu amsa kuɗin redevans ɗin su daga kawa a ƙara daga kawa ba a ce ba daga suna daga kawa ma a ƙara daga kawa in wataƙila na 'yan abu na mai son samuwa a yi reunion to duk wanda ya samu irin wannan jaraba ta sa a ce ma an yaye mai kuɗin redevans na gandari daga lokacin da aka sake shi aka ce an yi da gyaran shi aka sake shi aka fara aiki mm, akwai matsaloli wanda aka fara matsalar da aka fara fuskanta shine matsalar ruwa da yadda an ka auna su da gurin da an kai musu ba a samu guri wannan ya cika ba wannan kuma ya samu nasaba da abubuwa guda biyu na farko ruwan ba su samu ba irin yadda aka samu samun su a shekarun baya na biyu kuma wuraren da ke ajiyar ruwan sun samu matsaloli da yawa wurare da yawa da ruwan ma suke biyowa wannan ya sa an yi noma shi makata ta so da kyawu Allah bai kaddara ta isa ba sanadiyar matsalar ruwa wannan matsala ta taba kowa gaskiya sai dai a yi hamdala muna kuma fatan Allah ka shi maimaita muna wannan shekarar in ka dauka manoman kwanne duk da wanga al'amarin manoma suna yunkuri na su biya relevance mai abin da adda na koke shine ya za a yi a tausaya musu na hasarar da suka yi ka fahimta hasarar da mutane suka yi wani abin da ɗaya yake ci yake da shi wanda yake ci ya kudumi ya kai dashi dan neman wani to kuma Allah bai kaddara aka hoto ba su kaga irin wannan ya kamata a tausaya wa mutane Allah kamar yadda kuka ji wato mun tattauna game da musamman yadda ni ce a karo na farko game da sha'anin duk lokacin da aka gyara wannan gandari eh, na birnin kwanni tunai manoma sun soma aiki a cikin wannan gandari ana ku bangare alasha musa cewa da eh, wakilin kungiyar manoman gandari ya ayyukan naku ke gudana a cikin wannan gandari a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lalle mu a huska wakilcin manoma lalle dai mu dai ganin da muke dai shi dai gandari Allah ya sa duka dawakin nan da ke kawo ruwa an gyara su to kasan su manoma ko ne yana nan takace da aiki abu ne wanda dai ita shekara guda ta kuce ibernajin 2023 an samu abin tallahin nan na noman to tunda akwai gonakin da an yi noman an maimaice an kataki an sa sai Allah ya ikon shi hana ruwa ka nan sha'ani na wanda su manoma ba laihinsu ba ne Allah na ka haka nan shi kuma wurin aikin contra season shi ko aikin rani tun azal biyar damuna na shaka in damuna ta ƙi kyau to ranar shi ma bai kyau in wani ya samu ni bai samu ba amma a wangar shekara ta 2024 kuma mutane yanan dai kuma an yi daidai da wanga taimakon taki na shugaban ƙasa yau taki gashi nan mutane ya ɗauko a ɗaya ka kai kenan akwai kayan aiki yanzu ana jiran ikon Allah aika na noman gandari. Hmm. muna buƙatar yadda dai musamman ayyukan ke gudana shin waɗannan cikas ne kuke fuskanta to cikas da ake fuskanta kamar irin wanda ɗan ta ce ka san akwai dai matsalar rashin ruwa ruwan su ne duk sun komi matsala inda an da ubangiji da iko ne a samu isasshen ruwa su isa damana har ai rani isasshe to nan dai kwanne dai game da aiki dai dan kwanne ko rana ba ta mai komi game da aikin gona matsala dai inda duk Allah ya nashi iko to sai ka anya hankali to kuma sai matsalar da gare mu wadda mun daɗe muna kukanta in mun noma a samu kasuwanci in dai akwai abin da aka sayi dan duk wanga abin kaga aka sa ka irin wanga na garka inda irin dana da aka noma alkama da masara ana sayi wanga kayan garka dole bai koma mishi to eh, da mi da mi ne kuke noma a cikin gandari yanzu halin yanzu kasan ga damana mahi karhi haci na dawa yan ƙanana wake masara amma mahi karhi haci da dawa sun yi karhi gare mu nan wancan wasu 'yan kayayyaki na garka da aka sa da duk abin da kaga aka noma na damana gida na aka kai shi rumbu na aka sa a samu aci da gida shi aikin rani na zai shafa aiki na kasuwanci to yanzu ko da shekarun suka tuwa da gardama damana bata isuwa da aka so ba rani iya zaka duk bai huce duk ya dubara gida to bari mu koma bangaren wato kungiyar kwarkula da ke nan garin birnin kwali da wato societe civil eh, malam shibo chamago ya kuke ganin musamman ayyukan da manoma ke yi a bisa ga gandari na binan kwanne yau gandarin kwanne yana da karin sanka shekarar 45 biyar ya dace a yi tsaya ya kuke ganin ayyukan da suke a eh, ina zuwa eh, dan kuma bayan na shina da muhimmanci mhm. eh, karan sankan tusan disney gandarin kwanne ya samu tarihi ne abinda aka ce ma lapel da buja lokacin tula shef da taso gamu ya za a yakin yunwa da kishirwa cikin kasashen gana mun hamada da fidu sahib don kunciya yana can ya zo ya ta duk masana ina a samun mishi nan yankin tawa inda da kai kasa mai albarka sai sunan kwani ta hito lokacin da ana yin shiri bai kai wani abun faɗi ba wa'yanga dukkanin su sama da abu amma alheri na an ka bida gare shi yau sai an ka tsaya karan sanka a fure an taɓa tsaya an kai wani bilan a zo a ce to me ya faru tun da can zuwa yau aiskon mun ce mu guri mu ko ba mu ce mu ba ya dace haka sannan kuma kamar wanda sun ka faɗi na lalle matsala nan cikin gandari na farko lokacin da proje american ya saka mcc an zo da cewa yaya za a jin matsalar manoma a magance ta saboda gandarin kamar da kace e eh, kawo jan dubu uku ko dubu biyu da dari da shida ya kamata a ce jihar tawa parce que moi je me rappelle lokacin da an kai lansaman kishin nan cikin mai rikin kwani dubu uku dubu uku ko kasa ga dubu uku dubu biyu da shida noma abinci wanda zai isa ni ce ma le gouverneur à l'époque abdurrahman ni ce mishi in allah ya sabko rahama ta gandarin kwanni sai ya ɗauki abinci ya ba jihar tawa duk gaba ɗaya ya ce wallahi magana ka gaskiya ni ce in allah ya sabko rahama ta yawa to yanzu kaga dan uwa ya zancen ruwa to ya kuke ganin musamman amfanin da amfani a gunshi tubarakallah amfanin da suke yi a bisa gandare to har yanzu ai shine matsalar amfani ana ana san ai mu Allah godiya mm. mai matsaloli inda suke kaji wa da ce matsalar ruwa le premier problem na gandari stem irrigation na samu ruwa wadatacce manomi ya fara noma tun karhe shida ya kai karhe shida kuma bancin Allah rike ruwa can wannan eh, kin mun zage an sabulman ya zuwa shiga cikin shi mu yi tsammani ta da ga kuɗi tsaba le 227 miliyar envelope an tarko ne a gaya ya zama to magance mun system da irrigation ke inda ruwa da su kawa ya taya duk masana na son gamuwa yanzu ba gashi zahi ya gito mu ba kamata a ce ai mutane forage a lalabo ruwa can kasa gulabe in Allah ya rike ruwa ne on fait des forages à forte pression Allah sabko da rahama ta inda ba a zancen yunwa ko rashin abinci cikin garin kwani sai sa ma'amun hatta mai zaman yana da mahimmanci ga al'umma kwanji gandarin kwarai ko Allah abin godiya mutane sun samu kuma ko gobe za su samu ne ne mahimmanci amma a kamata mahimmanci shi a yi a saurari eh, eh, koke-koke na manoma wancan fakon da bezon da manoma inda ana sauraron su tsakani da Allah menene matsalolin su ana ba su dama kamar yanzu ka ba mu dama suna haɗe matsalolin su kamar yanzu ba an zancen rodovans ba qu'est-ce qui fixe la revenance sai na san bai kenan yalla mutane suna samun amfani sosai a cikin gari wanda zai an samu an samu me shekaru shekaru ana zuwa abun na sake sana shaka fuska to kuma dukkan su wanga duk technician ne sun ce matsalar ruwan ne kuma matsala ta wani bangare le non paiement ou retard de paiement na abin da suka ce ma redevance to yanzu sai a tambaya menene ga sawai eh, rashin biya ko ko makara ga biya redevance yana sai a binciko wannan abu puisque ita assemblée générale ita ga fixer relevance sai a yi tuni kwanciyar da mana manomi ya faɗi ko bai faɗi ba shi ko ya tsakani da Allah ya ce iya hakan ga mai problem kin har yanzu na eh, matsalar kone da manomin kwanin bisa kan gandari system da irrigation na in ruwa suna isassu na tsakani da Allah to kamar da ya ce mutunan kwani bai harga bisa noma amma yanzu solution kamar mahita akwai tattalin arziki a bangaren musamman ga na binin kwanne kware ku Eh, wani tattalin arziki yanzu haka ne gare ni ko karan 5% na gandarin kwani ba a cimma inda tsakani da Allah ana tsaya a saurara ko ku tsakani da Allah ana mai da abu ga su gaskiya manomi a hidda mai haƙƙi ne kai ko manomi ka hidda mu gandari ka hidda mu eh, societe cooperative ka hidda mu takinta in ana yi wannan abu to tsakani da Allah nan shekara goma za ka gani eh, canjin abin da to malam shi bace magwaba za mu karbi fashin ka bari mu zo a bangaren za mu zo a karo na biyu ga wannan muhawara ta mu ta ranar ta yau wadda ta wanda karo na biyu ya mai da hankali akan irin matsalolin da koko cikaskin da ake fuskanta a bangaren tafiya gudanar da tafiyar gandari yadda ya kamata a nan cikin gundumar birnin kwanne za mu shi ta bakin alasha musa cewa da shugaban kungiyar manoman gandari ah, yalla wani matsaloli ne manoma ke karo da su a ayyukan nasu na noman gandari a zamanin da shi gandarin ne yake gandarin kinshi kowa ya sani dukkan su sukin da kasa aka yi na idar nashi ka kada aka biyan shi kaf sannan eka sai ka samu rabin eka ka kada rabi dawa dawan nan da kasa rabi sai ka tsarma kusan dame saba'in banda waɗancan ton guda da rabi ko ton biyu ga kai cikinta kaga ne sai ka biya su ga kaɗan nan kai sai buhon cinka kuma kai tada nan aikin rani in aikin rani ya zaka ka kawo alkama kasa da masara a wancan lokaci alkaman nan da masara ita gwamnati ka sanya kaf da lokaci ya kai an ka ce maka alkama ta kai an kai delegation ya mai ana ta kenan gandarin kwan abin ku ya kai to duk inda aka tawa da alkama da kasashen waje tsaida shi akai sai an sai na nan kasa tunda yan shekarun ba akwai alhazai da dama waɗanda an kai akan noma alkama yanzu ko duka ekat babu kada babu komi sai ka iske sample ya tsaya da mai ishirin. to me ka ci ka sai yanzu abin da ka ci ka ruwan sabu sun ka rage tun da zamanin da in an maka damuna ta kama ruwa sun kai nawa sannan tabci ya ɗauki ruwa da gabas an yi ruwa su aka sakuwa ai iriga son na bai ka kowa ta tashi da ci maka in an ka kai ƙarshe kuma a yi ban kaɗa sai an gaji da ban kaɗa sai ga kaɗa a kusan taɓi goma yanzu ko ka gani ina babu shi abu nake nan kun fuskanci matsalar ruwa matsalar ruwa na warko su dai na sama Allah ya ikon shi ruwan sama sun rage in bana an yi da yawa sai a shekara bi ko ko ba a kakar a samu ko matsalar ruwa kenan kuma matarin nan ko ruwan da aka kuma kasa ta cike su da ko sai sun cika tab kalma da ta ruwa akwai lokacin da da mare cika kace an ce majiya ta ketaro gada tsarna ko da su aka yi ta kai kalma da tana akwai ruwa yanzu ko wanga abu da kaka gani mu ma manoma da kaka gani mu bar bashin nan na damana shi kai galani matsala ce gari mu don da kyawun bashin damana ga damana a biya shi ko da rani ka zakkuwa ita ko an ka azama nata diya a biya amma ka ga me su biyu to saboda Allah in an ka tau da gardama ya za'i kaga kenan ba uwa ba ba uwa ba ba ya akci ba tun da kun yi bayanin cewa mai su manoma sun wasu kanci matsalar ruwa waɗansu na ganin cewa kamar kasancewar ba samu ruwan shi ya hana duka su kammala biyan to ai duka duka an zo an yi an exoration din wanda duk bai samu ba an an ɗebe kishi ka san ka san ce maka kai duk problem kin da ka sani tashin harko damana ta addashi don da noman damana in Allah ya sauka sama magidaci shi akwai mai kusan shekara guda shi ci to ya to da gardama bai wuce eh, hota guda ko hota biyu ba kaga tun da nan ka tashi da matsala ko da wani abu ka shigo ka gida ne a sauraron ka eh, bari mu koma bangaren eh, ma'aikatar da ke kula da harkar ruwa cewa da alhaji adamu abdu wanda ke kula da harkar ruwa a karkashin ma'aikatar onaha manoma sun yi bayani game da musamman wato karamcin ruwa a cikin wannan gandun da birnin kwani ina aka kwana game da wannan matsala to shi harkar ruwa ai ka san ko da zana haɗa ma su har matsalar ruwa da ma ita ta a matsalar mu gandarin kwanni kuma ruwa da yake na sama na maka aiki da su in shekara Allah sa an yi ruwan sama da yawa to ana aya samu a same su gwargwado in kan ba ai ba to tana iya kama ma dudu duk ba a same su wannan sun tafka wannan sun ka kwanta ga tafuka waɗanda za ya kamata a bai kaga kenan in babu su babu wannan alfashi kenan matsalar ruwa ita ce babban matsalar mu mu ba mu da ruwa tunda ruwan sama na kuma lokaci ya canza canza ne yanayin yanzu ba a alwashi da su kenan kaga shi ya sa muka koke ga gwamnati kenan a canza mana ta ta harkar ruwa kenan ruwan nan na ƙasa suna kamata a samo muna ya zama su muka unhani da su su da ko da wani lokaci insha Allah ana samun su kenan an ka samu na su kaga shekarar da ruwan sama sun ka samu ai aiki da su in ma ba su iso ba sai ai tunhaya da ga shekarar da ba su samu ba kuma waɗanga su ko sai ai aiki da su kaga abuna wanda in an same shi dai gandaran kwanin to matsala ta kare insha Allah ta aikin ta dai babban kuka manoma to tunda manoma sun dau alwashin cewa ba za su biya waɗansu sun ce ba za su biya kudaden redibansu ba saboda rashin ruwa ni za ku ci game da wannan a'a shi mutum bai ci bai biyan kudaden redibansu saboda rashin ruwa tunda komi rashin ruwan da aka akwai waɗanda sun ka samu akwai waɗanda ba su samu ba waɗannan da ba su samu ba su gonakin su duk an ɗebe su an san da su sun samu matsala nan ba su cikin lissafi sai dai dan guntu guntun abin da an ka azama wanda an ka azama waɗanda sun ka samu in ka ji an ce an azar rabin eka kaza to rabin eka nan na wanda samu na kuma wanda samu kenan bai yiwa shi ce shi bai biya tunda wancan da bai samu ba bai biya ba koko wancan da bai samu ba an azamai kaza ni don mi za a azamin kaza tunda bambanci gare ku tunda kai ka samu shi bai samu ba to kuma kaga ita harkar advance fa abu na wanda kashin kuɗi na aka yi kuma ila tilas kuma kuɗin nan da an kashe sai sun komo tunda da suna aka aiki ga cikin gandari to in babu su kuku an kashe ba su komo ba to da mi wani aiki in ya samu za a yi ne kuma to kaga dole na kenan in an kashe kuɗin sai an diba an gani ga za a yi kuɗin nan su komo a samu kuma in wani aiki ya samu gaba a yi aiki da su madalla sai mu kuma a bangaren ƙungiyoyin farfula da ke nan ganin birnin kwanne ya kuke ganin wannan matsala wannan matsala bisa ga eh, tafiyar wannan gandali na birnin kwanne matsala na mu takwana mu gada ce tsakanin manoma da kungiyar manoma in constitute import nan kullum ya tare da su mai ji matsalarsu kuma wata rana si mai on fait des enquêtes profondes mu bugun cikin su mu ji mine ne matsalar ta suna faɗa mana yanzu misali la gestion de l'eau akwai abin da suka ce association de usage de l'eau saboda a magance matsala eh, gestion de l'eau sai ka ji wani bangare na samun ruwa wani bangare bai samu ruwa yanzu dai su ga su su ba mu amsa mi a wannan matsala n'est-ce pas C'est pour cela eh, eh, problème kin gandarin kwanni system d'irrigation l'eau kuma kamar wanda sun kaɗe wa'yan da saura shugabannin aba Allah ya rike ruwan shi to sai mu tsakan ga yanzu mi amma hita mun ka ce in samu na mu dai ba karatu shi mun kamar amma in samu na a samu a zo a yi foraji masu bi pression fort a jera eka shida ko goma tsakke su a tabka wani eh, na fuskun miya da ruwa kasa ya lanap ya lanap yanzu ba gashi ba yanzu mu duk yawanci ko ina kwaya tasa suna ta jiran Allah ko yau ko gobe ko da mai ko dare yau Allah sabka da ruwa kai kuma gwamnati kasa ga shekara 20 ko goma ka ce duk matasa kowa ne kowa ya mai da karshen shiga noma mais ba haɗin wannan kaɗai ba il faut appuyer il faut accompagner yau gandarin kwani an yi rigilen wannan problem na forage kina na samura gani rashin kula na shine ya kawo duk wannan matsaloli ba a ta rashin kula mai aiki da in kai magana ka cika ba cika magana ba ah, bien sûr mai bien sûr yanzu mu yana an ce on va faire les états généraux duk gandarin Niger duk a ga mu kwani a yi zantar états généraux na gandari mais c'est un plaisir pour nous sai mu sai mu sai ce ah, tabarakallah Allah Allah Allah zai hida eh, zai kawo eh, eh, mahita cikin wannan abu me je di karan san ka fara ni ban taɓa shi ina ba ya da circular Allah ya san ya da circular de 65 73 da ake kuma a yanzu ana aiki da shi shi ko cikin ta ya abu sake aika Ko ya kuke gani yadda za a ba su kuzari su manoma domin su biya waɗannan kuɗaɗe na nan fu makwai dai zo olan sama. ya kuke gani ah no no je vais te dire ça olan suma fa muka ce shi bai gani ba me yasa wai matasan kwani sun ka ba da bai muka ce non il moi j'étais présent à, à, à la mairie ce monsieur non c'est pas comme ça abin da sa kaga matasan kwani sun ka abin ko ku tambaya ku gani c'est quoi le saji kai kusa kwada da lokacin ka non muna bayani akan ok mm-hmm. le problème fondamental na gandarin kwani ruwa yau kwanne in an zo an regulan fora a eh, problem kin abin ka gani motsa ki deja ta yi sabloma inda ruwan majiya daga tasowa da wajen buzo su da abin wannan yanzu sai dépassé yanzu mai a cikin yanzu le digit muke diba wadda aka zahi ça c'est l'impasse du réchauffement climatique manoma yanzu sun shirya su yau dai suka jira Allah sabko da ruwan shi su tashi shimka ko wasu ma har sun yi bizini mai in zuwa yanzu abin da ka shiga sai ga damuna ta zabura eh, mai kyau da an tai karan sanka jur mun kai wajen ut sai ga sun tsaya tak don za a samu consequence to wani tsari ne kuke ganin ya kamata a bi domin eh, ba su manoman kuzarin biyan kudaden redevance wani tsari ne kuka yi bon pour le cas de redevance mun kace mu eh, sur le papier assemblée générale ce gai babban taro na aka yi a zo a hudi a ce tambayi manoma an haɗe bana ko ba a haɗe ba sa il faut travailler avec ça in an haɗe bana to a yi gwargwadon daidai ruwa daidai tsabon gari kamata ka gane ko sai l'assemblée general ki decide ba guraren mutane za su zakwa su da su a biya kaza sai ki fake dofa sai a samu opposition manoma su ce ba su biya shi ko bai dace ba wanga duka ikokin ga haya na muka sai dai lokacin na gwamnati ne shi ya gyara su ce na dan abin da aka ba sai saki felo fonctionnement na société coopérative na haƙƙi na bisa gare baka ca baka amma yi gurgudun eh, abin da kaka iya ka biya nan ba kuna ganin ba su wannan tsari bane ba su wannan tsari bane bon dan tunda ka eh, ga sunan su ne eh, abin da me aka ce masa responsible ni dai na san l'assemblée générale ita ta gaba da izinin cewa mu gamu mu tattamna su kamu su ce to eh lalle yau shika goma sha takwas miko gani a to a hauda ko a ƙara sai a yi gwargwado shi wanga ita manomi ba a ci da hakin shi ma ita ko cooperative ba a ci da hakin ta ba sai sa normal wasu amma Voilà, donc voilà ce qui concerne la fixation na na na na na na na na na na na na redevance in kaga an yi makarar biya ko ko an yi opposition biya kuma a bisa hankali ka san a bangaren ko kungiyar manoma ana ku gani bancin wannan matsalar wane matsaloli ne kuke banci wannan matsalar ta biyan kudaden defense wane matsaloli ne kuke ganin kuke fama da su matsalolin da ake fama da su ko shi yanzu insha Allah mun faɗa ma hukunta yau bai kai kamar makaya ba domin yau manoma masu daurewa a sansikin da ya da suna saye-sayen su ga dashi suna samu suna mu dubara a dai ta waje. sai makiyayi shi zo da dukiya ta shi can to amma dai bisa ga kwanan ga dai an shaida mahukumta sun kuce za su ɗaukan mataki yanzu muna roƙon Allah dai abin da sun ce muna Allah tabbatar da haka nan a samu a maganin shi dun da shi shiga gandari a lokacin baya ta da ba a tsaye da noman ga na shekara uku ba gandar nan ba a shiga ta irin haka sai dai irin ikoki can lingi-lingi nan na wajen masala ta shigowa da wajen bulki amma mu da ga karkara ta mu nan dai da wuya ka gama kyasun shiga to ya shekara nan uku din nan da an kai ba ai noma ba suna shiga mun kaga kamar wani tausai ne din da ba mu noma su tsaya abin ka gani waɗansu suna ganin kamar eh, ku manoma kuke shigowa da musamman bisa shi a cikin gandare shi ya kawo duk wannan matsala wannan akwai shi akwai shi wannan amma su masu gonakin nan eh, an shaida amsa da cewa duk wanda ya da shanu ne ya bakin gona ta shi ne kowa ya tsaya bakin gona shi ɗaure to kuma in babu mana ya za ka kai makayi za ka yi ka bi dare ka sa ka bi dare ka canja kayan mutane tun shi wancan ma mai abin nan tana yi yaro karami na yadda yadda wurin dan kiwo sun ko kubce mai to da wanda ya tayi da dare kai kenan ba an ce bisa shanku ne ba S'il vous plaît. S'il vous plaît. attendez, s'il vous ah. plaît. Eh, Waja, eh, ah, je gare je gare Ko bisashen mu na mun ce baka muna da namu bisashe. Akwai bisashen mu da yare ka shiga da su. Amma ita doka in in taho da kowa na da makayin da namu bisashe da an ce baka an hana kowa bai shiga ciki. Inda akwai wani wuri, akwai wani wasu wuri inda bisa ta shiga. Ko ba ta ce komi ba cikin gandari. to akwai diya da za ta yi an sha ɗaukar waɗannan matakai na hana shiga bisashe abin sai ƙara karuwa ke ni ke a kan wannan to aikin doka na doka ka ce ka ce maka yanzu shi dai mun kai mu hukunta wanga kukan mu tunda kwanaki an ce ma manoman sun zo amma ni ban san ce su ba amma na ji an ce sun zo sun faɗi wannan kukan to yanzu za an ce za a za a maganin wannan abu yanzu kallo sami mu ga wata shawara in eh, sai wani permite ka fahimta abin da securitization e protection na eh, gandarin eh, abin da manoma suke nan gari a haɗu kamar da ce manoma sai shiga cikin dare da risashen su sefa normal akwai reglement interior na na gandari kuma sun sani kuma suna da kungiya hmm. ana aiki tare wannan shi bace mago bari mu baka amsa ta mu baka tambaya ki oui kamin ka bada amsa tuta fa malam shi bace mago yana son ya bada amsa game da wannan tambaya bangaren shahi matsala ta eh, makiyaya da bisashe da masu shigowa cikin wannan eh, gandare wannan gaskiya ta abinda kowa sani na kamar da faɗi a bar kewaya magana kusan su ma gandare suna da regular interior shi wata shekara mun tabbata kuwa sun ɗauko mu mun karanta mun fahimta nan cikin birokin su kuma su makiyaya suna da kungiyoyin su kuma ana aiki da su amma mutunan zamani yau in ba doka ta buge shi ba bai bari c'est pas normal manomi ya zo tun da 6 du matin yana cikin aiki ne wani kai ka taso ka mance akwai Allah shi na kallon ka ka ɗauko eh, bisashen ka ka tabka cikin abin kuma ka zo kai zaman ka eh, eh, uwa leta uwa le gouvernement ina ina ina ina ina ina autorité suke to ba an ce bisashen ku ne ba a ah, iya ana wani bisashe bisashen manoma a ah, a shi manomi yana nan bai huce dan ragon shi kuma manomi duk da ka gani na tsakanin magana muke tsakani dukkan mu gaban Allah mu. duk manomi da ka ɗauka ya ta tana bayan motokin shi shi zai kama ya manomi ga zakwa ya ce isa abin ka esko kun sa abin da kuka gani mu a bisa tare ma gani abin da ke nan gani akwai wasu saboda banna eh, eh, eh, ga ta bisa shi wallahi sun ka bar aiki sun ka bar ma'alla don ko abin da muka kira ga da suna muka ce ma gwamnati shi na zance abin amma bai a kwamfani tsakani da allah manoma shi kare su bisa aikin da suka yi sannan kuma akwai commercialization yanzu wani abu da muka suka kasar ga shekara ashirin duk mutane sun ba da karhi ga albasa mai albasa wani manshi fasa sai abokanmu yan uwanmu na nan kusan ba mu son ambata su sai su samu dama su ka yanzu abun bakin ciki ka ta gani in tumatir shekwara motocin da aka cika daga nan iyaka su huce su ta hanya mai da tumatir a lorkun la tumatir mai kyau ga baki ga harshe ba ta wuce tumatir gandari ba to esko gwamnati na nan ga ɗaukar mataki ifo a accompagner da paysans in eh, tsakani da Allah bai zan kun suna yi kokarin shi mai da message na baki ga radio message politics shi bai isa kuma wanda an ka ba eh, muhimmanci su yi aikin in fa mu ban taba gani ba je ne pas connaissance tun da an ka fara aikin da gandar je ne pas vie un gouverneur da ya zaka yi visite cikin gandar duk gaba daya ga abin da aka nan gani me ka so la ville eh, il a la responsabilité sur lui madame je peux Oui, oui, oui, mais ça oui. Eh, za mu barin ka za mu koma bangaren za mu koma bangaren za mu koma bangaren unaha eh mu shi ni unaha za ta cewa eh, ababi ah, ah, eh, za mu bayani ababi na karshe ababi na karshe na wannan muhawara ana ku gani wani tsari ne kamata a bi domin ganin cewa gandaran ya ci gaba sosai yadda ya kamata. Ah, to bisa ga ci gaban gandari ai tsarurruka tsarurrukan da ya kamata a bishi tsari tsari a riga an yi shi tunda akwai kungiya tana da komi na aikinta tana da ta tana da komi na aikinta kenan ille matsalolin da ta ka huskanta a maganin su kenan da an yi maganin su komi ta shiga daidai tunda mi an matsaloli kamar da na faɗa ma inda Allah ya sa an samu mana ruwa cikin gandar ga ko ina ana da ruwa ko ina lokacin da ka son kai aiki kai aiki akwai ruwa matsala nan ta kare matsala ta biyu kuma ta harkar bisashen da muka batun da ka shiga cikin gandari hukuma tana da izinin da duk ta dausan sanda ta buga kowa dole shi jayi kenan hukuma ta buga sandar ta bisa ga shiga gandari kowa ya sani kuma doka ta wadda tun fara an haddo ta ba ba a shiga gandari hota goma sha biyu zuwa hota goma sha biyu kenan babu lokacin da an ka ce cikin gandari bisa na shiga kinan gwamnati ta san da ta buga sandar ta kinan duk wanda ya shiga ga hukuma ga hukuncin da za a yi mai tsanani wanda bai sake shiga matsala ba haka nan ba to matsala ba ta kare ba amma in dai haka akan ga matsala ta bi an yi maganin ta kinan ka ga ni ga gani na inda an ka tsaye sa manoma wanga matsala bi an kai musu maganinta to duk irin wanda aka son a samu gandaren ga na kwanne samu akai duk kuma cigaban da aka son a samu gandaren ga na kwanne za a samu cigaba da haka nan to bari mu koma wajen jibo tamago eh, malam jibo tamago kana cikin musamman hmm. kungiyoyin kwalkwala eh, ana ka gani eh, wani tsari ne ya kamata a bi wanga da domin shawo kan wannan matsaloli wanga da ya hudi wace ta hudi wanga a hukumomi su saurari matsalolin manoma su saurari matsalolin kungiyar manoma ka ka fahimta musamman bisa babi uku hmm. su sa su aiki da tsakani da Allah in sun yi aiki kuma gwamnati ƙasa ta ita za ta umarni da shi sannan ai zai kinsu yanzu cikin noma za a fara mai a ubangiji ko da rayuwa Allah sabko da ruwan noma za a fara to a taimaka musu su ma a kare su cikin aikin su na noma in wannan ya kare sannan kuma abin da za su saida na iyaka a kare musu abin da bai ayi protection bisa a production kin da za su yi ka fahimta to bisa wannan fanni na eh, makiyaya matsaloli na abin da an kai shekaru da shekaru ana yi yanzu akwai dat bituwar wani lokaci ne dace a saki daji wasu ba su ko jira sai le 31 décembre de chaque année le code rural stipule wannan abu na kenan tun yanzu muna son hukumomi wannan kat commune akwai bazaga akwai kwanni gari akwai alela akwai tsarna hukuma le préfet et les ya kire su duka kap ya ce to yanzu za a fara noma abin da kira gare ku a ɗauki matakai ba mu so mu ji an ce kaza ta faru wuri kaza ni yau ko yau na gamu da mcf actimus ko nana wallahi da gamu cikin dajin na sai ni jinjina musu tun yanzu je sa na fella ma ai accompagnon manomi har karshe duk inda suka inda duk wanda bai tsaya bisa doka ba ya sabko da shi ne to doka ta aikin shi duk abin da kaga ana son rai to abin da an bayan son rai sai rai ya ɓaci. Ina ana gani idan an kabi wannan tsari komai zai. Mai shi fara akwai dokokin da an kashe ɗan. amma an ce wanga yayi a kyale shi wanga shi ko wanga in yayi a kama shi jiyo e taimuwa bai kamata ba haka nan ba an kawo suna saboda zaman lahiya amma in ana babu zaman lahiya manomi zai shi abin ga manomi ka ta tun shi da matan kawai da sai ka zo ka je an ce an ce an ce mai komi kuma a ce kai hakuri ga Allah mai c'est quoi la mission des autorités hein eh? tsakani da Allah nous sommes tous nigériens on se regarde mun abin da ake nan gari amma gandarin kwani abin da a kwamfani accompagnement yau ai an gaman eh, magance matsalar ta ruwa fiskar Allah shi ke bada ruwa san facture yanzu ya fara rike ruwa kuma on san yanzu ga shi nan on fai 45 degree ruwa ba ta ba sanar sai gargirgize ya ciro kuma ya bate don ka yanzu anan me kuke bukata na abin da muka bukata a kamo nu a zo a yi zama na kwana uku manyan manyan ma'ilmanta duk wanda Allah ba matsayi na wannan fanni su saka mai mu gare mu forage ya kamata a yi a jera eka shida ko na yi wani katon forage sur ina nap wanda an kunna tun shizor du matin sai shizor du soir wallahi ka gani cikin shekara goma ka mamakin da za a yi cikin cikin gandar na kwani mais c'est de l'argent verse. a versé kuna ganin za a samu cimaka za a samu cimaka amma a zo a saurari matsalar manoma kaji irin waga da kunka bamu dama wallahi an zo an gyara shi an ka gyara system da irrigation na ruwan wallahi za a hita kunya kuma amma ba a zakwa a ce a yi repartition a ce duk ko ina a ce a sa albasa le fait que ana sa albasa kenan shi ka matsala yanzu ya lararo ta kasan tiya yanzu nawa take na hace ka sani ba sani ba ça fait ça fait moins de 1000 ou 1000 moi à Tawa quand j'ai quitté avant euh, le vendredi vendredi ça fait 1000 francs abinda an ba a taba yi ba kwanne da mu mun kuma ya dawa ba ita ba a taba sai da cikin kaso kwanne sai da ba ita kyauta to ana zama na haka nan yanzu da an yi wani problem na forage wallahi problem duka ya kare sannan la commercialisation ba ko wani za ba a yi repartition saboda an yi gandarin kwani saboda a yi yaƙi da yunwa da rashin abinci kenan ko duk wanda ya sa albasa a san bisa gandarin kwani 30% a sa albasa alkama ta dawo a yi kaza da kaza amma an ce abar kowa shi abin da ya kaso cikin gandari to wallahi har yanzu gandari ba za a ci burin shi ba to bari mu je wajen alhaji musa alhaji musa me za ku cewa game da wani wace shawara za ku bada kenan shawara da zan bada da. Eh, kasan bana ma ita una ta kamun albashir da cewa ana son a hana duka sa'isane na albasoshin nan a komo sawal cimaka wadda ake ci to amma suna jiran takarda ta taho daga sama to ku wace shawara da to mu shawara da muke so mu takarda ta muka so ma ta kwado yau in ta kwado dun da an ce kamar munan za mu iya noma masara gwamnati ya sayi ya kai ƙasar tilibiri ba su noman masara can a sai ta shinkafa da suka yi a kamuna munan don da waɗanga abu da biyu kowa yana cin shi to yanzu jira na muke yi don da mu yau inda an samu tallahin da aka cewa manomi an yasa abu ana saye ga isasshen ruwa to ƙasar kwanne da kaggana ƙasa ta mai mugun ƙari komi an ka sa mata in dai akwai isasshen ruwa sai ta kai lahiya lumi ce baka da zamanin da da akwai rabi da nan na kada rabin can na eka na alkama sai ka kusan buhu 20 har da dai ban wancan rabi na kada cikin kadan nan wani zai kadan ware sa wanda can gaba daidai abu ya ta shi ana dubu ana kan bisa shi ban da da shi kai yanzu ko abin ka gani ya kai inda ya kai yanzu dai abin da muke fata tun da haka ta kasance yalla akwai shawarwari da zaka bada kama na ci gaban eh, gandari na filin kwari shawarori ne ce ka guda ne a samu dai cin matsalar a gyara matsalar nan ta rashin ruwa da an samu akwai ruwa kuma manomi in yi noma ana saye to lahiya launi tun da zamanin daɗin nan sai a nan ga wani bi akwai inda aka ba yan kasuwa masu ƙarhi a ce sai cimaka cikin ƙasa sai su ƙetara ta ƙasashen wajen su yanzu ne inda in akwai ana noma isasshe ana manomi ana siyan kayan shi ya shi daraja kenan abubuwa na tunkari manoma in ana son abubuwan nan manoma su ji daɗi kuma su ci da kansu ci da ƙasa amma in ba manomi ba a tallafa mai to ya za'i tunda yanzu ka in ba ma nan gari mu duk inda ka sa aka noma ba a noman hannu noman zamani na akai yaushe mutane da mutum shi ɗaukar bishara noma da kanshi yaushe shi ni ko mina na na zamani na akwai injin da kashi buka da kai dai akwai mai yanka da kanshi masu suki da daban yanzu an bar aiki an bar aiki da irin aikin da in eh, ana son abu samuwar samu aksu ne to mu ga nan mun gode mun gode mun gode mun gode Alhaji Musa eh, sai mu koma wajen Alhaji Adamu Abdul Adamu wace shawara za ku bada <laughs> eh, a bangaren Unaha wace shawara za ah, ku bada domin wani haza mun kai ma shawara kuku ah, wace shawara za ku bada domin ci gaban eh, gandari a ah, to ai shawara mu mun riga mun hada ma asuman mhm. tunda mun ce ma mun hada matsaloli kuma mun hada da kamata ai maganin su mhm. kenan da kaga an yi maganin su kenan magana ta kare shawarar da muka ba su a dai ita ce kenan matsalolin da muka ba da koken su a yi kokarin aikata su a mana maganin su da an yi mana maganin su to duk bukatun da aka bi gare mu duk bukatun da an kace dai ana bukata na abinci dai cikin gandarin kwanni to samu shi za a yi dai har waɗanga an yi mana su to an gama wane kenan magana harkar ruwa muka ma magana in dai ruwa sun samu cikin gandari to duk abin da an kace mu noma to duk adadin yawan da aka so in dai ga ruwa ga tallahin kayan aiki to duk abin da ko ton dubu nawa aka so a bada gandaren kwana ana bashi shi kuna nuna kenan ba ma nan kwana ba ma nan tawa ba Niger duk Niger duk Niger in dai an ce abincin suna a same shi in dai akwai tallahi ga ruwa dai ga tallahi na kayan aiki to sai ku a rarraba shi cikin Niger abincin gandaren gana kwanne malam jibo sama ina ganin ko da nake ina ganin eh akwai eh, to za mu arama minti daya eh, president ya zancen tallafi kayan aiki na zamani wanga zancen noma yanzu cikin zamani yana son aiki da aikin zamani ba yanzu ba gari tractor bi ne gari pour 2000 hectares ou bien 3000 hectares c'est pas normal 3000 2 hectares 2 gengènes 2 tracteurs diba abin ga des corticodes ga sunan tout est mécanique alors que normalement on des iya decentralization secteur kanza abache bashi tracteur bio. secteur wanga abache, tracteur bio. secteur wanga a bashi et l'État va venir à la, à la télé et ce ah des son on kwani aika aika no qu'est-ce que cela veut dire a akwai kuɗi tsaba Il y a saurara euh, les besoins réels dans ma économie. tracteur bio, c'est quoi Il y a ita ini na suka que cela. tun 6 heures 7 heures du matin sun shiga 18 heures Comment a cela, suna cela? dès que le moteur bloque c'est qu'il su kina sabo to a sa kaya aiki in yana so kenan abin da aka so gwamnati ya ce kowa ya koma game da ƙarfin shiga noma to ba hudi ba shi ko ya yi rakiya ya bar laɓi a can ba ya yi rakiya kai ya taimaka shi ba kwa mace mago kungiyar kwarar a nan za mu a merci beaucoup mun gode mun gode eh, mun gode ba sa mu duka duka anan mun ka kakashin wannan muhawara ta mu ta ranar ta yau a madadin dukkanin abokan eh, waɗanda suka muka gayyato suka halartu a wannan wurin akwai Alhaji musa jagora na kungiyar manoma kuma akwai eh, jibo chamago shine wato kungiyar kwarkula a nan cikin garin birnin kwanni. tare da Alhaji adamu abdul cewa da kungiyar da ke kula da harkar ruwa karkashin ma'aikatar unaha ta nan garin birnin kwalli nan ya musa zaka nake salama da kusanci muku ta lafiya